Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Za mu sha ado za mu yi murmushi. Jama'a sauraronmu, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu wanda muke nazari cikin maganar Ubangiji Allah. Mune wa Ubangiji Allah godiya domin wannan kyakkyawan zarafi da kuma dama da ya sake bamu. To, kafin mu yi addu'a, mu cikin shirin namu bari makaranto saƙonninku. akwai fa a saƙo na Fasto Saba Umar Shehu a Kwasam DCC cikin jihar Kaduna. Ya ce, Ina da wani ɗan ikkilisiya da yana da baptisma, amma ya yi aure na al'ada, daga baya iyayensa suka raba su, ya auri wata kuma daga ikkilisiyar Anglican. kuma yanzu ta yi aji na baptisma a iya yi mata baptisma kenan? To, faso ba Umar mun gode. A zahirin gaskiya wannan bayani ikkilisiya kuna buƙatar bincikawa da zurfi, idan ya yi wancan aure kafin ya karɓi Yesu almasihu ne to akwai buƙatar fahimtar wannan, amma dai, abinda ku kuka yanke kuka duba da kyau zai fi domin mu muna nesa ba lallai ne mu iya fahimtar abin da ya faru ba cikin ɗan ƙaramin bayani haka. to muna, muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Sai Malam Idris Ciro makoko na cikin jihar Nasarawa, ya ce, Ina jin daɗin shirye-shiryen ku? To sai kuma ya yi tambaya ya ce, Shin Allah yana da ɗa? Allah yana da mata? Shin Yesu ɗan Allah ne? Shin Yesu Kristi Kirista ne ko Musulmi? to Malam Idrisu Ciromawa a koko na cikin jihar Nasarawa mun gode da wannan saƙo naka. Kafin mu kai ga filin amsa tambayoyi ya kamata in amsa maka a waɗannan tambayoyi. Ka yi magana cewa shin Allah yana da ɗa? Allah yana da ɗa, amma ba ɗa irin na ɗan adam ba, wanda sai an yi aure da jima'i. domin shi Ubangiji Allah wanda ya halici kowa da komai in har ka yi tunanin cewa sai ya yi aure ne zai haifi ɗa, to, shi ma ba ka ɗauke shi a matsayin Allah ba. Wannan ɗa kuwa haihuwa ce ta ruhaniya domin Yesu almasihu kalmar Allah ne, kuma mala'ika ya ce wa Maryamu cewa za ki haifi ɗa, za kuma a kira sunansa Yesu, domin shi ne yake da ikon. ceton mutanensa daga zunubansu. Ya kuma ci gaba da gaya mata cewa za a kira shi ɗan maɗaukaki, wannan haihuwa ta ruhu ce ba ta jiki ba, domin koyau ma wanda ya ba da gaskiya ga Yesu almasihu ya zama ɗan Allah. Wannan ɗa kuwa ba ana nufin Allah ya yi aure ya haifi wannan mutum ba, amma ya zama mallakar Ubangiji Allah. Don haka, Ubangiji Allah yana da ɗa, kuma ɗan nan shi ne Yesu almasihu wanda aka haifa ta wurin ikon Ruhu mai tsarki ba bisa ga sanin jiki ba na mutum, kuma Yesu almasihu kamar yanda ka yi tambaya, shi ɗa ne na Allah, kuma Allah ba shi da mata, domin ya fi ƙarfin sai ya yi aure ne zai kasance da ɗa. Alaƙar Yesu almasihu daga wurin Allah ya fito kalma Allah ne ruhun Allah ne ta tabbatar da shi ɗa ne daga wurin Allah. Sa'ilin nan, ya ce, Shin Yesu Kirista ne ko Musulmi? To, tsakanin Yesu almasihu dai da annabi Muhammadu ma shekaru ne ɗari biyar da wani abu, to, kaga in ka duba za ka iya ganewa Yesu ba Musulmi ba ne domin Muhammadu ne ya zo da Musulunci. Domin gode ƙwarai da gaske. To bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da wannan nazari namu, mun gode ma mu domin kana tare da mu, mun kuma gode ma domin kai mai ƙauna ne da alheri, mun gode ma domin kai Allah ne, wanda ba ka sakewa, kullum a koyaushe kana nan yadda kake jin ƙanka tabbatace, alherinka ya fi gaban tunanin mutum. Muna da godiya domin kai ne kake tanadawa kanka masu sauraro, a cikinsu muna tunawa da shi Malam Idris Ciroma ka ganar da shi, ya Ubangiji game da kasancewar Yesu almasihu ɗanaka, ɗa ba haihuwan mutum ba. ɗa kuwa a matsayin kai ne ka sa ruhunka cikin cikin Maryamu ya zama mutum aka haife shi domin shi ne kaɗai ke da ikon ceton ɗan adam daga zunubansu. wannan, ya tabbatar mana da cewa babu cikin annabawa wanda ike da ikon ceto sai Yesu almasihu kalmar Allah kuma Ruhun Allah. bangiji muna addu'a ka ganar da mutane domin su iya ganewa su zo ga Yesu almasihu kalmar katarai domin su iya rayuwa har abada. Za mu ci gaba da wannan nazari muna so ka bishe mu ta wurin ikon ruhunka mai tsarki a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. amin. Tuma sauraronmu muna nan dai muna nazarinmu a cikin littafin sarakuna na biyu, idan ba manta ba, mun gaya mun dubi sarki Hezekiah na Yahuza, mun kuma ga yadda Samariya ta faɗi sakamakon bautar gumaka. ko yau wanda ya rungumi Allah da sunan shi mutumin Allah ne, amma ya juya wa Allah baya, ya koma wa bautar gumaka zai ga fushin Ubangiji Allah a kansa, aiko yau duniya ta rikice, cututtuka sun bazo yaƙe-yaƙe sun tasowa duniya saboda ’yan adam sun juyawa Allah baya, mun riƙe addini. amma kuma Sura da siffarsa ce a hannunmu, amma zukatanmu ba su yi daidai da abin da Allah yake so ba, To, yau a cikin nazarinmu, za mu karanta a cikin Sura ta goma sha tara, a cikin littafin sarakuna na biyu. Sura goma sha tara aya ta fari za mu karanta har mu shiga Sura ta ashirin aya ta uku. Ga abin da maganar Ubangiji Allah take cewa, da Sarki Hezekiah ya yi wannan magana sai ya kyakketa tufafinsa. wanda suke zaka ya ji wannan magana sai ya keketa tufafinsa ya sa rigan makoki, sa'an nan ya shiga haikalin Ubangiji, sai ya aiki Elekin wakilin gidan sarki da Shabna magatakarda da manyan firistoci, saye da tufafin makoki zuwa wurin annabi Ishaya ɗan Amos. Su ce masa, Hezekiah ya ce, Yau ranar wahala ce, da ta ce mutunci. da tashan kunya ga shi, ’ya'ya suna gab da a haife su, amma ba ƙarfin da za a yunƙura a haife su. Mai yiwa ne Ubangiji ya ji dukan maganganun da Rabshakel ya yi, wadda Ubangidansa sarkin Asuriya ya aiko domin yi wa Allah mai rai ba'a. Bari Ubangiji Allah ya hukunta masa saboda maganganunsa. sai ka yi addu'a saboda sauran da suka ragu. Sa'ad da fadawan sarki Hezakaya suka iso wurin Ishaya, sai ya aike su da amsa cewa ku faɗawa Ubangidanku, Ubangiji ya ce, Kada ka ji tsoron maganganu da ka ji daga bakin marorin sarkin Asuriya, waɗanda suka saɓe ni, Ga shi zan sa wani ruhu a cikinsa da zai ji jita-jita. har ya koma ƙasarsa, zan sa a kashe shi da takobi a ƙasarsa. Rafshakel kuwa ya koma ya tarar sarkin Asuriya yana yaƙi da Libna, gama ya ji labarin sarki ya riga ya bar Lakish, da sarki ji labarin Tirhaka sarkin Habasha ya fito don ya yi yaƙi da shi, sai ya sake aikar manzanni wurin Hezekiah ya ce, ku faɗa wa Hezekiah sarkin Yahuza. kada ya yarda Allahnsa wanda yake dogara ga shi yaudare shi shi da ya yi masa alkawari, cewa sarkin Asuriya ba zai ci Urshalima ba. Ya ji abin da sarkin Asuriya ya yi wa dukkan ƙasashe yadda ya hallaka su sarai, to shi zai kubuta? Allolin al'ummai sun cece su ne, wato al'umman da kakannina suka hallaka. wato, Gozan da Haran da Refes, da mutanen Eden, da suke Telasa, ina sarki Hamad da sarkin Arfat da mutanen birnin Safariya Waim, da sarkin Hina da sarkin Iwa, zikaya ya karɓi wasiƙa. daga hannun manzanni ya karanta ta, sa'an nan ya shiga haikalin Ubangiji ya buɗe ta ya ajiye a gaban Ubangiji. Sa'an nan ya yi addu'a ga Ubangiji ya ce, Ya Ubangiji Allah na Isra'ila, kai da kake zaune a kan gadon sarauta ka kai kaɗai ne Allah a dukan mulkokin duniya, kai ne ka sama da ƙasa, ka kasa kunne ya Ubangiji, ka ji, ka buɗe idanuwanka ya Ubangiji ka gani. ka kuma ji irin maganar sanikar wadda ya aiko don a yi wa Allah mai rai ba'a. A gaskiya kam ya Ubangiji sarakunan Asuriya sun lalatar da al'ummai da ƙasashensu, sun jefar da gumakansu cikin wuta ga masu ba Allah ba ne, amma ayyukan hannuwan mutane ne waɗanda aka yi su da itace da duwatsu saboda haka an iya a hallaka su. Yanzu, ya Ubangiji Allahnmu, ina roƙonka ka cece mu daga hannunsa, domin dukkan mulkokin duniya su sani kai kaɗai ne Allah ya Ubangiji. Sanan Ishaya ɗan Amos ya aika wa Hezekiya cewa Ubangiji Allah na Isra'ila ya ji ga ya kuma amsa. Ubangiji ya ce, Birnin Urshalima ya yi maka dariya, kai sani karab yana yi maka ba'a, wa kake tsammani ka yi wa ba'a har da zagi. ba ka ga girma na ba ni Allah mai tsarki na Isra'ila, ka aiki manzanninka su nuna mani girman kai saboda ka ci duwatsu mafi tsayi da karusanka, har ma ka ci duwatsun Labanan, ka yi fariyar a kan ka datsa itatuwan al'ul mafiya tsayi da na fir, har kuma ka shiga can, tsakiyar kurmi, ka yi fariya a kan gina rijiyoyi, ka sha ruwan baƙuwar ƙasa ƙafafun sojojinka kuma sun tattake kogin Nilu ya ƙafe, ba ka taɓa ji ba cewa an ƙaddarawa wannan tinda, abin da yake faruwa yanzu na shirya shi tuntuni, yanzu za ka mai da birane masu garu su zama kufai. mazauna cikinsu kuma suka rasa ƙarfi, suka damu suka ruɗe suka zama kamar ciyawa saura ko kuma ciyawar da ta tsiro, a rufin soro da iya da iskar gabas mai zafi ta busa har ta bushe. Na san zamanka da fitarka da shigowarka da fushin da kake yi da ni. Na ji irin fushinka da girman kanka yanzu kuwa zan sa ƙugiya a hancinka, linzami kuma a bakinka in kuma da kai baya ta hanyar da ka biyu. Sa'an Ishaya ya ce wa Sarki Hezekiya wannan zai zama alama gare ka, a wannan shekara za ku ci gyauru, a shekara ta biyu za ku ci gyauran gyauru, a shekara ta uku kuma za ku shuka ku girbe. ku dasa inabi a gonakin inabi ku ci ’ya'yansu, rinjin mutanen gidan Yahuda za su yi saiwa a ƙasa sa'an nan su ba da ’ya'ya a sama, gama Ubangiji daga Urshalima rinji zai fito, daga dutsen na kuma waɗanda suka tsira za su fito, kishin Ubangiji ne zai yi wannan. Saboda haka Ubangiji ya ce, Sarkin Asuriya ba zai zo birnin ba, ko ya harba kibiya, ko ya zo kusa da shi ma da garkuwa, ko ya tsiba masa tudu, zai koma ta hanyar da ya zo, ba zai shiga wannan birni ba, gama zan tsara wannan birni, in cece shi don kaina, da kuma don bawa na dauda. A daren nan sai mala'ikan Ubangiji ya tafi ya karkashe Asuriyawa a sansaninsu, mutane dubu ɗari da tamanin da biyar. Sa'ad da mutanen Isra'ila suka tahi da sassafe sai suka ga waki nan kwance, Sanikarar sarkin Asuriya kuwa ya tashi, ya koma gida ya zauna a Nineba, sa'an da suke yin sujada a haikalin gunkinsa, Nisrok, a gunkinsa Nisrok, sai ’ya'yansa Adramelek da Shereza suka kashe shi da takobi, sa'an nan suka tsere zuwa ƙasa Ararat, sai ɗansa guda, wato, Esar Hadon ya gaji gadon sarautarsa. A wannan kwanaki sai Hezekiah ya yi rashin lafiya yana gab da mutuwa, sai annabi Ishaya ɗan Amaz ya zo wurinsa ya ce masa, Ubangiji ya ce, Ka kintsa gidanka gama mutuwa za ka yi. ba za ka warke ba. Zakai kuwa ya juya fuskarsa wajen bango ya yi roƙo ga Ubangiji, tuna da ni yanzu ya Ubangiji ina roƙonka, da yadda na yi tafiya gabanka da aminci, da zuciya ɗaya, na aikata abin da ke mai kyau a gabanka, sai ya yi ta rusa kuka. Ubangiji Allah ya ƙarawa maganarsa albarka, amin. a cikin wannan nazari namu a cikin suran nan ta goma sha tara, za mu gani, addu'ar Hazakaya, an kuma halaka da rindinar Asuriya, ai, mai iya gani Ubangiji Allah, ya yi maganin mai girman kai, ya yi maganin mai zagin Ubangiji da kansa. A cikin Sura sha tara aya ɗaya zuwa biyar. mun gani Ezekaya da ya ji saƙon sarki Sanikarab ya je haikalin Ubangiji, ya kuma je da halin ƙasƙanci da tuba, ya kuma aika wurin annabi Ishaya domin neman shawara da kuma samun ƙarfafawa ta Ubangiji Allah. A maganarsa, ya nuna yadda shi da mutanensa suka fi da zuciya. ya faɗi shawararsa yadda watakila Ubangiji zai hukuntawa sarkin Asuriya, ba domin kome ba, saboda magana ta ba'a da raini wanda ya yi wa Ubangiji al, ya roƙi annabi Ishaya ya yi addu'a. A cikin aya shida zuwa sha uku mun ga annabi Ishaya ya amsawa Hezekiah da magana ta ta'azantarwa, kada ka ji tsoron sarki Sanikar. domin zai koma ƙasarsa inda a can ne za a kashe shi. Sinikarab ya tashi daga Urshalima domin ya koma wurin sarkin Asuriya, wai Tirhaka ba habashe da ke mulkin ƙasar Masar, ya fito domin yaƙi da shi. Rafshake ya yi nufin ya dawo Urshalima nan gaba kaɗan, don haka kada Hezekiah ya sa rai kan Masar ta cewa za ta iya ta taimake shi. ba wani Allah wanda ya iya hana sarikar ya ci Urshalima, wannan magana ta Rafsheket ta yi daidai da maganarsa ta da, mun gani ya sake yi rubutu, da kuma sake zagin Ubangiji Allah na Isra'ila. Hezekiah ya sake karanta wasiƙa da Rafsheket ya aiko masa. sannan ya je gaban Ubangiji ya yi addu'a ya faɗa abu guda huɗu, ya ce, Ya Ubangiji maɗaukaki ne kai, mamallaki kuma wanda kai ne ka halitti sammai da ƙasai. Ya ce kuma, Sanikarwa ya yi wa Allah maɗaukaki mai rai ba'a, abu na uku kuma, ya ce, kan gaskiya, Sanikarwa ya hallaka waɗansu al'ummai da gumakansu ga masu ba Allah ba ne. don haka ba su iya ceton al'ummarsu daga hannun Sanikar ba. Abu na hudu zakaya ya yi roƙo Allah ya ceci mutanensa, wannan zai nuna wa duniya yadda shi ne kaɗai rayayyen Allah mai gaskiya. Lallai, waɗannan abubuwa da ya bayyana a gaban Ubangiji abubuwa ne waɗanda Ubangiji za ya amsa masa, ɗan kada ka damu da barazana da ake yi maka, ka tsayawa Allah, ka kuma gayawa Ubangiji birnin zuciyarka in ka tsaya mai ka dogara gare shi shi ne kaɗai, mai iya share maka hawaye. Aya ashirin Zuwa talatin da hudu mun ga annabi Ishaya ya aika wa sarki Hazakaya da amsa cewa Allah ya gama jin addu'arsa, kaga wannan ya isa ya ƙarfafa zuciyar Hezekiah da ta mutanen Isra'ila. Amsa Allah ga addu'a Hezekiah tana nan, Zura sha tara aya ashirin da ɗaya zuwa talatin da hudu, amma magana Sura sha tara aya ashirin da ɗaya zuwa ashirin da takwas ta shafi Sanikarab ne, Sanikarab bai yi wa Urushalima ko Hezekiah ba'a ba, amma mun gani. sai ya yi wa Allah maɗaukaki ba'a, ya kuma zagi Ubangiji, bisa ga aya ta goma a Sura sha tara aya ashirin da ɗaya. A cikin wannan nasi mu lura da abubuwa guda huɗu, abu na fari Allah ya tsauta wa sarki Sanikarab, Sura sha tara aya ashirin da ɗaya zuwa ashirin da huɗu, ya bayyana kuskuren sarki Sanikarab. na yin girman kai da fahariya. Duk abin da suka faru, Allah ya ƙaddara su tuntuni, shi ne ya sa suka faru, da farko mun gani ya zama kayan aikin Allah a wancan lokaci, don haka, yanzu Sanikarab ya yi girman kai. Abu na gaba shi ne Allah kuma ya yi magana ta ƙarfafawa ga Hezekiah. da mutanen Yahuda, zancen amfanin gona, gama Sanikarau ya ɓannatar da amfanin gona na waɗancan shekaru. Kun gani, abu na hudu kuma tabbatacciyar magana a kan ceton mutanen Allah Yahuda daga yaƙin da Sanikarau yake shirin ya afka masu. Sura sha tara aya ashirin talatin da biyu zuwa talatin da hudu. sai muka iya gani, Allah ya hukunta Asuriyawa ta aikin mu'ujiza da ya bayan misalin shekara ashirin, ’ya'yansa nikar biyu suka kashe shi, a ƙarshe ya mutu mutuwar wulaƙanci. Mai muka dubi aya ta talatin da biyar zuwa talatin da bakwai. nan ne Ubangiji Allah ya nuna wa sarki cewa shi ne Ubangiji Allah, wanda kuma ya san kukan jama'arsa wa kuma irin wulaƙanci, wanda sanikarar ya yi ba ga mutanen Isra'ila ba, amma ga Allah mai iko duka. Sai maka gani a daren nan, sai mala'ikan Ubangiji ya tashi, ya tafi ya kashe Suriyawa a sansaninsu, kuma ka duba mutanen da mala'ikan Ubangiji ya kashe su ne mutum dubu ɗaya haɗari da tamanin da biyar, sa'ad da mutanen Isra'ila kuwa suka tashi da sassafe sai kawai suka ga gawawwaki a kwance. wana idan muka dogara ga Ubangiji, wanda ke zagin Allah za ka ga ƙarshensa. wanda yake rayuwa girman kai ko kuwa yana taƙama da wani abu ba Ubangiji Allah ba, zai zama abin kaito, zai zama abin rena ko da abin tausai, domin duk wanda ya rena Ubangiji Allah ya sa kan shi cikin muguwa tsomomuwa. wana, rayuwar girman kai da ciccika da nuna isa ba taka ba ce. Ka da kanka a gaban Ubangiji domin Allah ya ɗaukaka ka. ka zama mai dogara ga Ubangiji ba wani abu ba. Sarki Sanikarab ya dogara ga dakarunsa, da makamai da kuma ya ga yadda Allah ne ya ba shi iko ya ce duniya da al'ummai masu yawa, yanzu kuma sai ya zo yana ƙoƙarin tsokanar idanun Ubangiji Al, ’yan wannan hali, hali ne na wanda bai san Allah ba. har ma. Yana gaya wa jama'ar Isra'ila na Yahuda cewa, Wani Allah ne zai hana ni in ci Urshalima, domin babu wani Allah na sauran al'ummai wanda ya iya hana ni cin yankin waɗannan al'ummai, don haka kuma ba za ku tsira ba, ya zagi Allah, ya rena Allah, ya yi wa Ubangiji Allah baƙan magana. kai mutum, wane ne kai a gaban Ubangiji Al, kai ɗan adam haihuwan mace, kai ba kowan kowa kake a gaban Ubangiji Allah ba, gashi kana cika da taƙama, kana cika da gadara da kuma girman kai, a ƙarshe, an kakkaɓo shi ƙasa, ai Allah. ta nuna mana ƙarshen sarki Sanikarab saboda girman kansa. An gaya mana cewa sa'ad da yake yin sujada a haikalin gunkinsa mai suna Nisrok, sai ’ya'yansa, Adramelek da Shereza suka kashe shi da takobi, sa'an nan suka tsere zuwa ƙasa Arar. sai ɗansa guda wato Esa Shedon ya gaji sarautarsa. Wannan mun iya gani, ƙarshen sarki karam shi ne ’ya'yansa ne suka sa takobi suka yi masa kisan gilla. Anwa, ka yi a hankali, ka kuma duba da kyau za ka gani, ƙarshen wanda ya rena Allah akwai ban takaici. ɗanwana kada ka zama mai taƙama da girman kai da cika da nuna isa saboda wani abu da kake ganin kana da shi, Allah ya fi ƙarfin masa idanu, don haka, shi sa yau ma mu ta rikice. cututtuka sun bayyana ta ko'ina yaƙe-yaƙe da kashe-kashe ta ko'ina domin mai rena Ubangiji Allah, wanda kuwa, ya rena Ubangiji, zai ga mummunan sakamako. To lalle muna bukata ma mu roƙi Ubangiji ya yafe mana yadda muka rena shi domin ya yi mana jin ƙai saboda shi mai jin ƙai ne. Za mu yi Mun gode ma mu domin mun karanta labarin sarki Sanikarab wanda yake mutum ne cike da gadara da nuna isa ma ya rena ka. Mu kuma gode domin ka koya mana darasi na cewa kana ƙasƙantar da duk wanda ya ɗaukaka kansa, mun ga ƙarshensa, mun ga asarar da ya yi, mun ga kuma yadda ’ya'yansa ne ma suka halaka shi, ya Ubangiji ka taimake mu, mu ƙasƙantar da kanmu gabanka domin mu iya samun albarkunka a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu za mu ja linzamin shirin namu a nan. madadin injiniyan mu, Lawal Sama'ila Mato Sambunni, ni rabin yawa hotsiga nake cewa Ubangiji Allah ya ba mu ikon saduwa a shirinmu na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu. biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya ɗari 465 biyar Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.